Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake fuskanta a wannan shekara shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi duba yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya da ta yi sanadiyar lalacewar gonaki kashi tamanin cikin ɗari a sassan jihar wakilin malado salisu muhammad garba ya tattauna mana da wani babban jami'in gwamnati a jihar adamawa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Eh sunana Muhammad Amin Suleiman. Ni ne babban sakatarin ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa a Najeriya. To a ranka da sakatare duba da cewa jihar Adamawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsalolin ambaliya a Najeriya. Kuma wannan ambaliya ɗin ya kawo abubuwa da dama musamman ta gudun cewa yanayin gona da kuma rashe-rashen rayuka. da kuma wasu dukiyoyi haka da suka salwanta kawo yanzu daga lokacin akwai wannan abu zuwa yanzu mu ɗauka mu fara daga kan rayuka kamar rayuka nawa ne aka rasa sakamakon wannan ambaliya da aka samu a adama gaba ɗaya eh to yanzu kawo yanzu diddiga da yake gabanmu abin da ya nuna mun rasa mutum hamsin da ɗaya kawo yanzu tun somawa wannan abun nan hmm, bala'in mutum hamsin da daya. to duba da cewa mutane hamsin da guda da aka rasa a wannan turmutsitsi na wannan ambaliya na san ba za a rasa mu ɗauka cewa kamar gidaje da kuma waɗanda suka jikkata misali akwai ƙididdigan gidaje da aka rasa da kuma waɗanda suka jikkata? eto eh kan gidaje da yake har yanzu wasu ƙauyukan suna kan ruwa ba a gama samu ba amma dai aƙalla lissafinmu abin da ya nuna dai ba a rasa gida dubu goma sha biyu zuwa sama ba waɗanda wasu ɗin faɗuwa suka yi rushewa gaba ɗaya wasu ɗin ɓangaren ne ya rushe wasu ɗin kuma shigan ruwa ne ya lalata musu kayayyaki da suke ciki da ɓangaren gidajen to a su kuma na san ta yi watakila akwai waɗanda jikkata suka yi ba rasa rai ba su ma akwai eh, su ma dai a yanzu kawo yanzu muna da mutum ya kai saba'in da tara a lissafinmu hmm. amma zai iya yiwuwa ya fi haka ɗin ko da mutuwan ma zai iya yiwuwa don ruwa na janyewa a wasu wuraren hmm. ana tsintan gawaki ɗaya biyu da kamin ruwan ya soma janyewa muna da su ba su ci talatin da ko biyar ne amma da ruwan yana janyewa sai ana tsintan wasu gawakin wasu ɗin ma ya kusan rubewa sai a wajen a kira hukumomi da suka kamata kamar 'yan sanda kamar eh, mutanen gargajiya kamar 'yan jarida hada da mutanenmu sai a yi kokari yadda za a yi a bizne wannan gawakin a wannan wuraren shi ya kawo lissafin har muka samu 51 din nan eh, wayanda suka jikata kuma muna da 79 a mu a iya abun da muka samu a wajenmu so ranka da duba da cewa jihar adamawa jiha ce wadda take da ƙananan hukumomi 21 na san ta yiwu akwai ƙirɗigan inda lamarin ya fi shafa kamar ƙananan hukumomi nawa ne lamarin ya fi shafa a yanzu haka dai zan ce ma misalin ƙananan hukumomi kamar goma za mu soma kamar madagali madagali ya shafe su matuka nasu ɗin tsabagin yawan ruwan sama ne don a yanda muka samu labari wayanda suke da shekaru tamanin zuwa ƙasa kan ba su taɓa ganin ruwan sama mai yawa irin wannan a wannan ɓangaren ba sanadiyar wannan dinnan a madagali kaɗai mun rasa rayuka ya kai goma sha biyu gidaje da yawa kawai suka salwanta da gonaki da sana'o'in mutane sa'an nan kuma a madagali da muka buɗe sansanonin gudun hijira ɗaiɗai har guda shida amma yanzu an rufe su sauran nagi ba su ci guda biyu ba sa'an nan mm. akwai ƙananan hukumomi da suke gabar kogin benue din nan mm. kama daga fufore yola ta kudu yola ta arewa gire demsa numan lamorde sa'an nan kuma an garin eh, gefen da wannan kiri dam yake don an sake ruwa na daɗin kowa daɗin gombe kenan da yake gombe sanadiyar yawan ruwan har ya fasa wannan environment din nan da aka yi na garin shalan ya shiga cikin garin shalan ya bata bangaren guyuk ya zo ya haɗu da na kiri hmm. suka zo ta gefen numan din nan sun yi ta'adi ba iyaka so wa'annan ƙananan hukumomin su suka fi abin nan shan wahala a nan hmm. a duba da cewa waɗannan ƙananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce ah, ƙananan hukumomi ne wadda suke fi da albarkatun gona kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama ban sani ba ko kuna da yawan ƙididdigan gonannaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar adama masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adamawa dr muhammad aminu suleiman da kuma wakilin ma adamawa lado salisu muhammad garba sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. shi